hawa farashi a najeriya wacce tattalin arzikinta shine mafi girma a nahiyar afirka ya kai kusan kaso 30 cikin 100 a yayin da darajar takardar kuɗi ta naira ke ci gaba da karyewa matsalar rashin wutar lantarki na daga cikin abubuwan da ke kara ta'azzara halin matsin da ake ciki bankin raya kasashen nahiyar afirka afdb ya yi gargadin cewa halin da ake ciki na iya janyo bori a kasar nan duk wadda cewa tuni wasu jihohin kasar nan suka yi makamanciyar zanga-zanga ta tsadar rayuwa gwamnati ta ce za ta rage kudin da take kashewa wajen tafiyar da harkokinta sa'annan za ta yi alkawarin daukar matakai domin taimakawa al'umma da kuma masu kananan sana'o'i babu dai bayanai akan yawan ma'aikatan da suka shiga wannan zanga-zanga saboda mutane da dama na zargin kungiyoyin zargin ƙungiyoyin da rashawa to anan kuma ɗaruruwan masu zanga-zanga a kan tsadar rayuwa a abuja babban birnin tarayyar ƙasar nan sun nufi wato sun nufi majalisar dokokin ƙasa shugaban ƙungiyar kwadago ta nlc comrade joe ajero shine ya jagoranci zanga-zangar wakilin kafar yada labarai ta bbc hausa da ke inda zanga-zangar take gudana ya ruwaito cewa jami'an tsaro da suka hada da 'yan sanda da na civil defense sun yi kokarin hana su shiga halabar majalisar sai dai a cewar wakilin na bbc duk da tarjiya da jami'an tsaro suka nuna domin hana 'yan kwadagon shiga halabar majalisar hakan bai hana su ture shingen da aka sanya ba inda suka shiga da karfin to sakamakon yawan da suke da shi masu zanga-zangar dai sun toshe manyan hanyoyi da suka hada da tsakiyar birnin tarayya abuja sun da fara taruwa ne a sharkwatar nlc da ke abuja inda suka nufi majalisar ginin majalisar dokoki na ƙasa to dangane da wannan ministan kudin najeriya mr wale edun ya ce gwamnati ta ɗauki wasu manyan matakan sauye-sauye a tattalin arzikin ƙasar nan da ya kamata a ce tuntuni an yi su waɗanda ya ce yanzu da aka yi ana jin raɗaɗin hakan ministan ya yi magana ne game da zanga-zangar yini biyu da ƙungiyar kwadago ta kira a ranakun talata da laraba domin nuna takaici akan yadda al'umma ke fama da tsadar rayuwa a najeriya yanzu haka dai tashin farashin kayan masarufi a ƙasar nan ya kai kimanin kaso 30 cikin 100 a yayin da darajar takardar kuɗin naira ke ci gaba da zubewa matsalar kalancin lantarki kuma na ƙara dagula wato na ƙara dagula al'amura ministan ya shaida a bbc cewa shugaba bola ahmed tinubu ya dukufa wajen cika alkawuran da ya dauka wa 'yan najeriya na cewa ba za a bar talakawa da masu rauni a baya ba ya ce sakona shine na sake daddada abin da shugaban kasa ya ce cewa sauye-sauyen nan sun zama wajibi kuma yana jin raɗaɗin sa'an nan yana kuma ƙoƙari na ganin ya rage shi tare da taimakawa waɗanda suka fi fuskantar matsi kuma yana ɗora ƙasar nan akan taba farfadowar tattalin arziki sannan ya buƙaci mutane da su ƙara haƙuri a wannan lokaci sa'annan yana yin duk mai yiwuwa domin rage raɗaɗi da taƙaita lokacin da hakan zai ɗauka ministan ya kuma bayyana cewa abin da gwamnati ke sanya ne samar da isasshen abinci da samun isassun kayan da ake nomawa a najeriya ya ƙara da cewa idan har masu zanga-zanga suka tunkare shi zai neme su da su bai wa sauye-sauyen lokaci domin su yi aiki nan kuma shugaban kungiyar kwadago ta nlc joe ajero ya ce sun fito zanga-zanga ne a yanzu ganin cewa idan suka jinkirta yinta mutane da dama ne za su iya mutuwa saboda tsananin halin matsi da jama'a ke ciki sakamakon tsadar rayuwa ajeru ya bayyana haka ne a talatan nan a yayin da kungiyar ke zanga-zangar yini biyu a fadin najeriya domin bayyana rashin jin daɗin ta game da yanayin da ƙasar nan ke ciki a hirarsa da manema labarai a dandalin zanga-zangar ta abuja ya ce shugabannin najeriya sun tabbatar da yadda mutane suka shiga garari sakamakon matsin rayuwa sai dai a cewarsa da gwamnati ke cewa a kullum shine a bata lokaci shine muke cewa idan aka ci gaba da yin haƙuri to kowa na iya mutuwa kafin lokacin da za a yi wani abu ku yi wani abu yanzu shine kawai bambanci a cewar a jero muna duba lokaci muna son a yi wani abu cikin gaggawa kafin wata shekara dole ne mutane su rayu kafin su ci gajiyar aikin kamar yadda ya ce ajero ya ce yana da yakinin cewa shugaba tinubu zai yi wani abu game da halin da jama'a ke ciki shugaban na nlc ya ce babu wani ma'aikaci da zai rayu a kan mafi kankantar albashi na naira dubu talatin inda ya ce fiye da 'yan najeriya miliyan 150 ba su ƙetare layin fatala ba wato a cewarsa ba sa iya samun abin kaiwa bakin salatinsu a kullum to nan ma kungiyar masu gidajen burodi ta najeriya ta ce ta dakatar da wasu ayyukanta tun daga yau 27 ga watan fabrairu a cikin wata sanarwa da ta fitar wacce ta samu sa hannun shugaban kungiyar na ƙasa mansur umar kungiyar ta ce ta ɗauki wannan matsaya ne bayan kammala wani taron gaggawa na musamman da ta kira domin matsawa gwamnatin lamba akan ta ɗauki matakin sauƙaƙa kasuwanci masu sarrafa kasuwanci masu sarrafa fulawa a najeriya sanarwar ta ce duk wasu ayyukan hadawa ko sayar da burodi sun kawo ƙarshe ne a jiya litinin 26 ga wata kuma yajin aikin zai ci gaba hannun da mako guda wannan dai zai kara dagula lamura a ƙasar ya a daidai lokacin da kungiyar kwadago ta nlc ta kira zanga-zanga ta gama gari najeriya dai na fama da tashin farashin kayan masarufi lamarin da ya kai ga masu kamfanonin kara farashin kaya wato masu kamfanoni ƙara farashin kayayyakin da suke samarwa sanadiyar hauhawar farashin kayan da suke amfani da su fulawa na ɗaya daga cikin kayan masarufi da farashin su ya tashin gwarin zabe tun bayan da ƙasar nan ta shiga cikin halin tangal-tangal na tattalin arziki to daga mana da wannan batu ɗaruruwan mambobin kungiyar kwadago ta nlc ne suka yi tattaki da sanyin safiyar talatan nan tun daga filin sukuwa na rescos da ke kan titin lodge road zuwa fadar gwamnatin jihar kano domin mika su game da matsalar tsadar rayuwa gangamin 'yan kwadagon karkashin jagorancin shugaban kungiyar nlc na kano comrade kabiru inuwa ya buƙaci gwamnatin jihar da cika alkawarin baiwa ma'aikata tallafin naira dubu ashirin ashirin da ta ɗauka tun da fari masu zanga-zangar sun daga kwalaye dauke da sakonni daban-daban da ke kira da a kawo karshen tsadar rayuwa da biyan ma'aikata mafi karancin albashi da makamantan hakan da yake yi wa gangamin jawabi a madadin gwamnan jihar wato a madadin gwamnan kano shugaban ma'aikatan fadar gwamnatin jihar ya ba su tabbacin mika bukatunsu ga gwamnan abba kabir yusuf domin yin nazari a kansu gangamin da ya kunshi kungiyoyin malaman jami'oyi asu da ta takwararta ta kananan makarantu nut da na ma'aikatan jinya da ungozama har ma da kungiyar 'yan jaridu ta kano nut wato nuj to a nan ma reshen jihar katsina na kungiyar kwadago ta nlc ya gudanar da zanga-zangar lumana domin nuna adawa da gazawar gwamnatin tarayya ta magance matsalar tsadar rayuwa da al'ummar kasar nan ke fuskanta a cewar kungiyar ta nlc matukar gwamnati ba ta ɗauki matakin da ya dace ba to za ta tsunduma cikin yajin aikin da ta jingine a baya tun daga ranar biyu ga watan maris mai kamawa a cewar shugaban kungiyar comrade hussein hamisu enduna akwai yarjejeniya tsakanin gwamnatin tarayya da kungiyar wanda har yanzu ba a cika ta ba ya kara da cewar ga alama dai wannan hanyar ce kadai gwamnati ke saurare domin amsa bukatun kungiyar duba da yanayin taɓarɓarewar tattalin arziki da tsadar rayuwa da 'yan najeriya ke fuskanta to kamar yadda na faɗi dukan kunan kuna tare da mu ah, ga kuma ma'aikata wanda suke gamayya kungiyar kwadago muna haɗuwa domin mu ansa umarnin da ita kuwar kungiyar mu ta bada na cewa a yi gangami domin nuna halin da ko in kula gwamnati ta ɗauka akan halin da talakawan najeriya suke ciki da mu ma'aikata kowa ya sani rayuwa ta canza ta yi tsada komai ya taɓarɓare kuma gwamnati ta yin komai akwai yarjejeniya wadda aka gindaya tsakanin gwamnatin tarayya da ita kungiyar kwadago wanda har yanzu abubuwan nan sun kasewa mun yi shiru da tunanin za su girmama wannan yarjejeniya da aka yi amma abin ya citira da alama wannan hanyar ce kaɗai dama gwamnati ke saurare da kuma yi saurin ah, ansa bukatun kungiyar kwadugo to har yanzu muna katsina sai dai akan sai dai a wannan karo akan batun tsaro inda rundunar yan sanda tare da haɗin gwiwar sojoji suka dakile wani yunkurin yin garkuwa da mutane tare da ceto wasu mutum goma da aka sace a karamar hukumar jibiya ta jihar ta katsina kakakin rundunar 'yan sanda asp abubakar sadiq aliyu ya ce an kubutar da mutanen da aka yi garkuwa da sure kan hanyar kukar baban gida zuwa ɗan gayya a lokacin da jami'an tsaron haɗin gwiwa suke sintiri ne gungun wasu 'yan bindiga ɗauke da muggan makamai suka buɗe musu wuta nan take jami'an suka mayar da martani inda suka yi nasarar daƙile harin tare da ceto mutane goma da aka yi garkuwa da su a cewar sa asp abubakar sadiq aliyu ya ce kwamishinan 'yan sandan jihar aliyu abubakar musa ya yabawa jami'an bisa irin bajintar da suka nuna ya kuma bukaci jama'a da su ci gaba da baiwa rundunar da sauran hukumomin tsaro goyon baya da bayanan da suka dace domin a gaggauta daukar matakin yaƙi da duk wani nau'in aikata laifuffuka a jihar tanan kuma a litinin ɗin ne majalisar dokokin jihar kano ta yi karatu na biyu akan kudurin dokar tilasta masu niyyar yin aure yin gwajin cutar kanjamau cutar ciwon hanta da kuma duba kwayoyin jini na sikila kafin yin aure musa aliko kwashako daga mazaɓar takai wanda ya kawo kudurin dokar ya bayyana cewa jihar na fama da matsalolin lafiya daban-daban da suka hada da cutar kanjamau saboda mutane kan yi aure ba tare da an duba lafiyarsu ba ya ce kudurin dokar wato idan har aka amince da ita za ta ceci rayuka da dama tare da dakile yaduwar cututtuka masu barazana ga rayuwa aminu sa'ad mamba mai wakiltar mazaɓar ungogo ya ce jihohin jigawa katsina da kaduna sun zartar da makamanciyar wato makamancin irin wannan kuduri domin magance kalubalen kiwon lafiya da yake fuskanta wato da suke fuskanta ya ce tilas ne kano da ke da yawan al'umma a ƙasar nan ta zartar da kudurin dokar domin kare lafiyar wato domin kare eh, lafiyar al'ummata ta hanyar samar da gwaje-gwaje kafin yin aure domin dakile yaduwar cututtuka kamar irin su cutar ciwon hanta to daga kano sai gombe inda gwamnan gombe muhammadu inuwa yahaya ya bayyana farin cikinsa game da nasarar da hajara ibrahim dan azumi wata matashiya 'yar jihar ta gombe da ta samu lashe gasar karatun alkur'ani ta duniya da aka yi a kasar jordan an zaɓi hajara ibrahim daga makarantar islamiyya ta abubakar sadiq wacce ɗaliba ce 'yar aji biyu da ke karatun ilimin tsirrai daga jami'ar jihar gombe ta wakilci najeriya inda kuma ta lashe gasar cikin mutane daga ƙasa talatin wato daga ƙasashe 39 da suka halarci gasar karo na sha takwas da ma'aikatar kula da harkokin musulunci da ba da zakka da hubisi ta jordan ke shiryawa a duk shekara da yake tsokaci a kan batun gwamna inuwa yahaya ya mika saƙon taya murna ga hajara da danginta da kuma malamanta inda ya yaba da ƙoƙarinta da jajircewa wajen haddace alkur'ani ya kuma bayyana cewa nasarar da ta samu za ta zama kwarin gwiwa ga mutane da dama da ke gombe domin wasu jihohin gwamnan ya jaddada mahimmancin kula da kuma tallafawa matasa ta bangaren karatunsu musamman ma na addini abin da ya ce yana wato yana taka muhimmiyar rawa wajen gyara halayyarsu da kuma ba da gudunmuwa ga ci gaban al'umma to nan kuma shirin namu zai ja birki alabashi bayan dawa mu daga takaitaccen hutu za ku ji mu da ƙarin wasu labaran ku biyo mu sai dai za ku ji sai dai kan nan za ku ji cewa sabbin ƙa'idojin da babban bankin najeriya cbn na bidiro da su na kokarin tsabtace kasuwar canjin kuɗaɗe ku biyo a sashen labaran tattalin arziki da kasuwanci domin jin wannan ɗin da ma wasu.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 yanzu kuma shirin namu zai dora inda a sa na daidaita darajar kudin najeriya naira babban bankin najeriya cbn a 'yan kwanakin da suka gabata ya gabatar da wasu sabbin ka'idoji ga 'yan canji domin tsabtace harkar sabbin sharuɗan sun shafi abubuwan da ake bukata kafin samun lasisi da yadda kamfanonin 'yan canji za su gudanar da harkokinsu da hana almundana da yaƙi da ba da kuɗin tallafin ta'addanci ga masu canji ƙarƙashin sabbin ka'idojin cbn ya kasa rukunan masu canji zuwa gida biyu a matakin farko ana buƙatar sai masu canjin suna da naira biliyan biyu waɗanda ke mataki na biyu kuma za su tanadi naira miliyan 500 kafin tafiyar da harkokin nasu a ƙarƙashin mataki na farko masu canji za su iya buɗe rassansu a ko'ina a najeriya bisa samun amincewar bankin na cbn a mataki na biyu kuma masu canji kawai za su iya buɗe ofishi ne kawai a jiha ɗaya ko kuma babban birnin tarayya abuja wannan dai cikin matakan da wato na daga cikin matakan da gwamnatin najeriya ta bullo da su domin inganta harkokin 'yan canji a ci gaba da yunkurin da take yi na kawo sauye-sauye a kasuwar misali kudade wadda a yau talatin nan ma bankin ya bijiro da tsarin da zai ci gaba da baiwa masu sana'ar canjin kudade kudin dala kai tsaye da ake wa lakabi da bidin a turance nan kuma hukumar kwastam ta najeriya ta tabbatar da cewa tarmatsatsin da aka yi a baya-bayan nan a cibiyar sayar da shinkafa a farashi mai rahusa ya janyo mutuwar mutane tare da jikkatar wasu hukumar tana sayar da shinkafa ne akan farashi mai rahusa ga 'yan najeriya daidai lokacin da farashin kayan masarufi ke karuwa a sassan kasar nan a makon da ya gabata ne kwastam ta ce za ta rarraba kayan abincin da ta kwace da ke ajiye a rumbunanta domin magance matsalar tsadar abinci a fadin najeriya ana sayar da buhu mai nauyin kilogram 25 na shinkafa da aka kwace sakamakon haramcin shigo da ita daga masu wato daga wasu kasashe akan naira dubu goma abin da ya janyo dandazon mutane a gurin kasancewar ana sayar da irin buhun shinkafar akan naira dubu arba'in sai dai lamarin ya sauya bayan da jami'an kwastam suka wa taron jama'a su sake komawa washe gari saboda shinkafar ta kare kwastam ta ce mutanen sun kutsa kai domin neman buhun shinkafa cikin kwantenonin da babu komai a cikinsu lamarin ya jawo turmutsutsun jama'a har ta kai ga mutuwar mutane da jikatar wasu daga labaran ƙetare kuma hukumomi a ƙasar habasha sun kama wani ɗan jarida mai suna antion galendo ɗan ƙasar faransa a bisa zarginsa da yunkurin kawo hargitsi bayan da ya halarci taron shugabannin ƙasashen nahiyar afirka na au jaridar the specialist publication africa intelligence ta sanar da cewa ta tura ma'aikacinta wato ta tura ma'aikacinta ne zuwa habasha wanda glindo ke yi wa aiki domin tattara bayanai akan taron kungiyar tarayyar afirka da aka gudanar a farkon wannan wata bayan kama shi a ranar alhamis an kuma gurfanar da shi a gaban kuliya inda kotu ta ba da umarnin a ci gaba da tsare shi har zuwa ranar ɗaya ga watan maris inda za a ci gaba da wato ranar ɗaya ga watan maris mai kama da za a ci gaba da sauraron shari'ar tasa to sai dai jaridar da specialist ɗin ta ce babu wata hujja da za ta sa a ci gaba da tsare ma'aikacin nata a gidan yari har zuwa tsawon wannan lokaci domin a cewar ta hukumomi sun san da zuwansa kuma su ne suka ba shi izinin gudanar da aikin wato gudanar da aiki a cikin kasar wani shaidar gani da ido da ya buƙaci a ya sunansa ya shaida kamfanin dillancin labarai na faransa afp cewa jami'in tsaro wato jami'an tsaro sun kama galinda ne a wani otal da ke addis ababa babban birnin kasar yayin ganawa da ɗaya daga cikin jigajigan 'yan jam'iyyar adawa ta olf a nan kuma gwamnatin koriya ta kudu ta kaddamar da bincike a kan mutuwar wata mata dattijuwa bayan da aka hana motar daukan marasa lafiya shiga asibitoci da dama saboda yajin aikin da likitoci suke yi a kasar wato mara lafiyar ta mutu ne a cikin motar bayan da zuciyarta ta buga kusan kaso 70 cikin 100 na ƙananan likitoci na yajin aiki tun a makon da ya gabata inda suke adawa da shirin horar da ƙarin likitoci matakin da ya janyo matsi a dakunan bayar da agajin gaggawa inda gwamnati ke zargin likitoci da jefa rayuwar jama'a a cikin hadari jami'an da ke kwarewa a wajen ba da agajin gaggawa a birnin Dijon a ranar Juma'a sun kira kusan asibitoci bakwai domin kai dattijuwar sai dai dukkanin asibitocin sun ki amincewa a kai matar saboda rashin likitoci da kuma gadaje. daga bisani dai an kwantar da ita a asibitin jami'ar gwamnati mintuna 67 bayan da ta fara kira domin neman agaji sai dai an bayyana cewa rai ya halinsa wato ya halinsa da isassu zuwa asibitin a ranar talata ne jami'an gwamnati suka ce za su yi bincike a kan lamarin rahoton kuma ya karaɗe kafafen yada labaran koriya ta kudu ana ganin wannan ne rashi na farko da aka alakanta da yajin aikin likitoci inda likitoci masu neman kwarewa da masu sanin makamar aiki ke zanga-zanga akan kudurin gwamnati na kara yawan likitoci saboda fargabar gogayya. daga fagen wasanni kuma kano pilas ta haula zuwa mataki na uku a teburin gasar npfl ta najeriya bayan da ta yi wa sunshine stars dukansa kwarar kato a wasan su na mako na 22 da aka buga a filin wasa na sani basa da ke birnin kano a ranar lahadi agwada alimalam shine ya fara jefa kwallo a ragar sunshines a cikin minti na hudu da ta ke wasa kafin rabiu alifele ya ciwa filas din kwallo ta biyu a minti na 21 hakan aka tafi hutun rabin lokaci da aka dawo wasan na ibrahim mustapha ya ci kwallo ta biyu a cikin mintuna hudu kafin mustapha umar ya jefa wa filistin kwallo ta biyar a minti na 55 sun shafi sun samu bugun penalty a minti na 30 minti na 88 inda suka jefa kwallo ɗaya tilo a ragar pilas a wasan ta na gaba pilas za ta kara a wasan hamayya da katsina united a birnin katsina a yayin da sunshine stars za ta karbi bakuncin lobby stars wanda ke jan ragamar wato wacce ke jan ragamar gasar akwai rashin tabbas game da makomar kociyan chelsea mauricio pochettino bayan da kungiyar ta sha kaye a hannun liverpool a wasan karshe na gasar cin kofin carabao kuma ana ganin kociyan sporting lisbon ruben amorim shine zai mai gurbinsa in ji jaridar mail manchester united za ta sayar da 'yan wasanta da dama a wannan bazarar idan dai dan wasan gefe na kasar brazil anthony mai shekaru 24 na cikin waɗanda za ta cefanar in ji jaridar man chelsea na son ta sayar da mai tsaron bayan kungiyar trevor shalaba mai shekaru 24 da dan wasan gaban albania armando broja a inda akwai rashin tabbas game da makomar dan wasan tsakiya na ingila kana galaga dan shekaru 24 da dan wasan baya ta gefe ta gefen haguna spania mark cucurella mai shekaru 25 a yayin da take shirin gudanar da sauye-sauye a wannan bazara in ji jaridar telegraph bayan munich da liverpool da arsenal na rigirgen sayan dan wasan tsakiya na fulham da kasar portugal jawo pelhinna mai shekaru 28 a wannan bazara in ji football insider dan wasan tsakiya na manchester city kevin de bruyne ya fi son koma taka leda a mls ta amurka a maimakon saudiya yan wasan na kasar belgium zai cika shekaru 33 a wannan bazara a lokacin da kwantragensa za ta shiga shekara ta karshe in je athletic tsohon kociyar real madrid sanadin zidane mai shekaru 51 na sha'awar aiki a italiya kuma ana ganin shahararren dan wasan faransa zai koma juventus